أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك الله يوم النار ويوم وعميل الصلاة والرمضان وكافر الإيمان أحبتك لا يمكن لا يمكن فقد وقع رمضان كافر سيد الإنسان عظيم فليبين المدير الثلاثين ووقفوا في الشفاعة الشغل يعود فإن على ما فلا تبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محسانا فخورا نعم. الله سبحانه وتعالى سواء الله رفع لا تشركوا به شيئا ولا تشركوا كفتا شيئا ولا الوجود الشيء الشبوتا زمن الشيء يتبوتا فالله يجب إحسانا وأحسن إحسانا بكيفية الإحسان متى تنتقى بالوالدين جماعي قال لي الصلاة وكيف تعمل بعض الموقفتش ولي الصلاة وكيف تعمل مرايو وجه تنتقى كيف تعمل المسلمين والجانبين الله كيف تعمل أخوتي مقبوتي سنتش والجانبين كيف تعمل أخوتي مقبوتي ميسا يقول a wajen jini a sa'o'i da kuma da su ta da ma'aboci ma'aboci birgin a gefe idan wanda ya ra'ayi na ɗan lokaci ya rasu ko zama a ofis ko zama mota ko zama a jirgi wanda zai tafi kyautatawa ɗan tafi wanda gudun ke tsari وما أيضا أيمانكم ساعة من التداوى وكما لكم هذا الزبالي لا الكلام إن الله يشاء وإنه لا يحب ما يحب ما كان مؤدي له قتالا من شاكرا فقل هي وقطعت ونتجدون العلاج إذا كان هذا مدار من نحن شهداء معايا شأن وانا قوي فشفى شلم في ولا الجيال فمن أن الله يقول لا يميل من ألا يأتيهم بيان وسأل الله تعالى يكون لنا حق ما تحق يا قوم وتلك حج أكبر waɗanda haƙoƙi sun fi rubu guda goma kamar yadda wata aya ta kuma matakai matakai haƙƙi na farko shi ne haƙƙin Allah wanda ba ka yi ka kana tunda da zuwa sami har da zanni har da ya tsauka har da kuma har da yadda da jaka kaza mutum har ya kuma da duniya من يدعى أو القرآن تقدم في البيان كما في سورة الحج نعم آية البيان من سورة التوحيد حيث الله يشجع كان يذكر في كل مكان يذكر ذلك حارة ومسك حارة ومبرد وحارة في بسفا فإذا كلمة حيني الآية ذكرى وتدام عيات كيان مصابة من كل سائر مصابة وانا فالي انا لحيث بطاقة بشتاح حيث انت شيني حيث بطاقة الجيوة إذا كنت كل ما دوا تحيث أبي كل بتشيوة تحيث تحيث بشيني على طبعك بشتاح حيث انا لحيث بطاقة يعني خلص Wafatin dia sebut Kepada Allah Mulai dengan Allah Mereka ada tanda itu syirik lagi, Mereka berada jadi ilmu salat Alat mati ilmu Tetapi Mulai mesti dengan Allah Bahkan Allah berkosa Berkosa kan Sama itu ini juga Allah juga Kami cek Allah Berkosa pun berkosa siapa yang ikat juga إنما ضد برنامج ميلة الإدارة الشركة الشعبية فلن هذا من هذه يعصم فلن تتعلم ورزقي وما حياة وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وانا حيث تعلق الله كل توحيد الربوبيه هي الدار شيء من حبيبنا وكانت عليه وزنه في النار بل ملكت عنها الدنيا تأتي في الشيء الذي يستقيم في الأرض ومسيحها لماذا الأرض ومسيحها؟ تفهم دعوتك استدارة لله كانت هذه حالتها ألا ألا السماوات والأرض لا يكون إلا الله كل شيء كذا كذا بالسؤال كذا رواية كذا نفسي على فيه التوحيد الربوبية ثم توحيد الربوبية نفسي الجواب الله تعالى في شريك الآن تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشرك عباد فلا تتكلم ولا تيزعه فأكتب الدين والدين الإسلام samun da ya yi da kabila shi ya cancantan masa da ne a bauta da shi kwalikan kwalikan kwalikan a shi wanda yake da wannan shi shi mutum da kuma za a yi ba a bauta da shi idan wani kawai da yi a ranar da yi da suka ya farka da ba idan wani da yi da kuma da wasu ba kaɗai ta Allah a sunayen sa a cikin gobe da mai yadda ya fi da wannan gobe mai zan bayar da wannan sunayen wanda ya tabbata da samun Allah da suna manzon Allah sallallahu alaihi sannan mai yadda wasu suka kunsa sallallahu alaihi wa sallam da suna ta da ko biha mai yadda bi tawakkuli da wani yana daga cikin gobara da tsoyin nau sabidu da tsanin da suka ta shi ne alkhara to kai yadda دعوة من عليك الفيش فأنا كيف وصلي لوضع ألا دم حسد شيء وصلي عليك كي مبتدا كي مبتدا كي مبتدا شيء الوضع ألا دم سورة الوضع تبارك الله تبارك الله تبارك الله تفكر مدى الوضع هذا هو دعوة من الشيء أشوف أن الصفة تعالى shi kadai suka anan wadan suka tsari da sa wanda na tsaro wani tsori da hannu shi ne tsori da ma hakaniya tsori da hakaniya sai ya hukunci na Allah abin da Allah ya yi ta ga yadda ta karɓa haka wayo na gaya mana dokoki da wata ba na magana da rai na magana da zuciya ba ya dawo da shi aure ya haifa mai shi wannan ita kaɗai ce da kawo ga yadda za a fita idan kuma tsakanin musulmi ga a kuma idan musulmi ta nana na ta fita ta tafi ta yarda da kwalakoci ta yi zuwa ba ko da kuma musulmi ya mana a hannun da shi ne wani الدنيا يعني توحيدي والمنبوط على سبحانه وتعالى هذا الإشعار الساعة شو نص الساعة هذا الإشعار ومن يكون ما عند الله أو لا أولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون أنا كنت أريد على إذا من يقول ما تعرف يقول ما تعرف هذا الشيء فهو يقول إن شاء الله إذا كنت babba wa Allah ya ba da mana haƙƙi gaskiya ne da mu ba lalle ne ba ta ake da dace shi da dace da shi da sai da kwarewa da kuma wani da ba ta da wani haƙƙa ba su ba ana haƙƙi kamar yadda ya dace a ba shi ana kuma fara da an tura gofawa an tura ɗaukar wasu ko biyu na Allah ta ba wa wani وجدت سبحانه وتعالى عنا فما قدر إلى عرض إذا فقط الولد حال السورة إذا الولد من بعض العقيدات المباشرة للحج شفنا له في أدام يا أخوة من أعلاها كما يقول أحد في معنى صلى الله عليه وسلم حديث معاذ ومعاذ من الزغر من ذلك اعتذري ما حق الله على العباد وقاتلني حي خير احسن بيت قال الله ورسوله اعلم ان من في البدن قالوا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وذلك شكري كتاب ونش ما تنفع شفت على الله الدين الخاص الدين السلام انما لله shi da kuma abin da ya ba da sakamakwa قال الله رحمه الله حق الدين لا يمكن قال الجد ولا ذكر الجنة في ذكر الله وقل الدين لا يمكن نظر أن تبدأ بمعنى كيف يجب هذا الشيء ثم قال اعتذر ما حق العباد على الله نزلت عقوبات في حيث الباري ما كان الا اذا فعلوا ذلك ليس سوء لكي ألا يعذبهم قريب من الله فأمين فأمين عند حيث مرزمن من جلد مثل مثل من من واحد وعند جميل ولا بعد حاجة مني وبالوالد الإحسان وأحسنه إحسان بكيف كان إحسانا مثل ترى الكون تساوى ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော ini masuk awal akal. Kita pun awal lagi tinggal, enak awal sehingga Allah ini sama ayah jasa. Saya boleh berikan dengan awal itu. Saya juga pun tidak mahu saya shalom. Saya pun awal. Jika kami bawa, mana mereka akan semua berakar akan berhubung akan menjadi malam. a baya da kake gani na biya ta haiti aiko harbi ɗaya na rayu da sauƙiya harbi ɗaya na rayu da sauƙiya na su tunan zaune zai da hana ka biya da wai abin da suke na san da suke wa ba da ba wani da zama zuwa da sarkar ka ya zuwa como cada uno de los personajes que ha hecho ada mundo. Y él está haciendo un poco de la vida, como acá hay un cuadro, que te va a caer desde aquí a la vida. Cuando yo me voy a dar una pasada, la vida está en la vida. Por eso, cuando yo me voy a dar una pasada, un mundo de la vida. Voy a hacer una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, That's what be to To to to kaiwa iya kai da kuma da Allah ya kiyaye sai kana so shi kana da ne kana da ta sai wanda Allah ya maka shi ne ma dai da na ta ba za ta biya abin da suke ma sai ku ta mutu yin da aure da ke sani za su ja su ke san kwaya yana da ke ta wanda da ke wanda ya fara da shi wanda ke yi cewa wanda ke kuma ya kanan da wani kusa da kusa wani ke yi ke kuma ya sauke ba a cikin wani ne ya yi so yi abin da ya yi a kai da ta tsaya in kasuwa ya zuwa da ke da ta tsaya ta iya da kawai da yau ka zama madafa da ta da ka zama da shi haka yake tsararren biyayyar mariki da kyan da kawo mariki da yake yi yara da shawarsu wata biyayyar aka yi ci da su aka share su fatar ba kuma yana ba da yi a ɗan kan ba su ci ka yi ta aure ba su ci an samu cikin da kuma lana da sarrafa ba don yi da samun da wani a da mata aure da ci da mata ci da shi yana da kuma da kyau aiki na mata ta aiki da ya yi wa kayan da ya yi tana kula da kai da zai ba kai makaranta da kai mabuta da ajiye na zai da kai da zai da shawararsu duk wannan tana da cikin shi a kasa mai masa ya الله سبحانه وتعالى يا أول القامنون أنا أنت أيها الوالد الإنسان أحد تكون إنسان في أما عاية الصحيحة يسأل وقع الله ربك ألا تعبدوا إلا ألا يعيش وخرج ألا تعبدوا إلا أن تفكر كيف تفكر قال وقع الله ربك ألا يعيش وخرج وبالله الإنسان التوبة بالتوبة بالتوبة من المسلمين بدأت تقول إسلام هذا هو أيدي به كنا اللهم انصر أنشكر Allah ya halitta su kuma da tsawon zuwan kawanan duniya. Kyautata ta goyi da ke halittarta da goyi da kuma da tsawon zuwan kawanan duniya. شكرا شيخ الحمد لله رب العالمين شكرا على الشكر وعبدالله سبحانه وتعالى في مكانه في الإسلام من درس بالبيت ونم درس بالشكر wa ahkimu bidhiru wala. Itu kita gambar dari kita ini. Suri, yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang yang orang takkan. Tak ada dua orang yang ada yang ada yang ada. Itu kita itu saya kita itu sebab. Betul, bahawa kita kita bersama orang mutane ke yawa suke wani yana jinjirin hannu ba shi kuma yake yi wannan wani tana yawan tana koya shi tana yawon wataƙila ma ita ake bayar da nan ya yi an shi ya samu ba ta kuma da dawo shirin kuzamin da tashi da mai a suna kuma da rike shi wannan da cajin da dawo da shi suna nuna masu da kauna ta fara wani مثال مطلقة كان يرى من هذه المرة وجد الآن كم الداعي المتكلم نعم وما كافي ما يجي نوع أو نوع معينة ويشير سماع الوجه مثلا حياة أي مكان وما يجي ثلاثة كافي ثلاثة شيء وأنا بلا وبلا فقط ما يجي ما يجي ثم وقت suke tare da shi ya daga shi ne ma wani shi ne girma ya sai wani da yawa ko da ba su zama ce an yi suna wani an yi suna wani wani yana ne yana da cikin biyayya da wani babana cikin jiki da da tsawon da soyayya ma wanda ke farko ya mai ba cikin da tsara da ya mai ba abokan uwa mako ba duka so da tsari kuma da tsawon da ba dole a cikin ba wani rayuwa wani ya zo yana ɗan tsara da ko kowa ya saba wani zai ba ka fata wani zai kaza su a wani sun yi zama ko ya da wannan ɗan mai a mai da shi gida wani ne zai ya da shi da mu wanda ya yi wani da ba shi ma ya a layi irin ba san kai nan zo ba a samu masu kula wani zai ta zama wani na cikin ka ya zaka kan gidan wani ne ko shi na ya koke ka ya mai da kai gida duk da kuma kuma a wani za mu kira sassa ɗauka cewa kawai mahaifan ta kai a da Allah ya kawo da ake ma'aurata su san su ma ka ce su san su falyata ma marayu an zo wanda su kuma ba su da masu kula da su sai yanzu ya ga wasu yaran da za su kula da su ba to kai ka zama mutum har an kula da kai ka zama mutum to ka tausaya musu ya za ka ji ya ce mutum bai samu aiwon ba wa'annan yanzu ba a shi kai ka san zakar da aka yi ma da tarare da aka yi ma da kula da kai da aka yi ma da sama a yi ma da wata su yanzu ba a shi abin ban da yawa da wani sun da rigar هذا السنة تتلقى مصر تعالى إلى مصر نعم يتولى التأكيد بالمسكين في يتولى محاولهم والحاجة الذين لا يشكون رأيهم بتثبيت حياتهم سنة ما يتابع بعدهم ونبات كان أظن الذي يسوع الله سنة رجل سمع وعلى سورة الكامل دبارة أدبارة ذوي الحاجات معه الموتى الذين لا يجدون ما يستطيعون ثم بعد ذلك أرد الريش سنة سنة سنة سنة مرة بذلك ليس الأمراض كبارون الأمراض كبارون لأنه فإذا أردت تسجيل حتى يجب وتسجيل قد تسجيل sai kuma ya kuwa da zalunci haka ce Allah ya ce mu fa musu idan mun da shi ba ya da wanda zai ce da kuwa kamar cin da kuma ya yi kira da shi ko ya mutu ya fara ya to abin da ya da wancan mai wancan ba sai ya ko ko ni na ko da shi zai yi da kira ya yi sai Allah subhanahu wa يغدر الجار موقوش إنسان يرى على الجار موقوش يغدر عنده ولا تمام ولي حجم ذكر الموقوش أما الإنسان موقوش موقوش من بلاد الله أولا كي لا يوقف نادوا من الجبل وكنا عجلات على الجبل kasuwa ko suke siyan abubuwa suke yi ya kai su tuba ruwa su kula a masallaci ko suke tsala duk wanda ta sun shiga ne sun shiga cikin mabuta suna bukatar wani kulawa a halin da su ke na kan da lawa a cikin kula sun kawo kwana daga shara da yawa da shakin a kan kwallewa a cikin kula da kan da kuma يجب أن يكون هناك أسباب أنه سيئة يريد يريد من الوصية تفوج ولا تفوج ولا تحل المروج أن يريد الاستواء ممكن في المروج فاليوم وصية تريد الاستواء ولا مروج ثم أقول لك أنا بخير وأتطاوع حين كانت الشيلات نعم ثلاثة نعم ثلاثة نعم ثلاثة نعم ثلاثة تبي هذا خصوصية السلام في الإسلام ما إذا تحدث الإسلام كما سبق لا مقارنة وشيء سوء لا يكون فيه الهجرة إلا بالخصوص بس ما أخذ لا يستطيع نسبنا إلى أن أيضا في تواضع شفاء أنا مع الإسلام ويزيد ذلك lokaci guda shi na fara da mana ta da wani da kula da ya ta to yana ta da ba shi sama a kula ta da ya da wani kuma wanda ke sa duk na ta tafi da jira ke da barka a da sofa ya da gida da ba ta da kuma ta yana yin shi wani wani kuma tare da wani da zai shi kuma da tsarin zalar ce ta tsarin za ka ga waɗannan yana daga cikin abubuwan soshi da tsaro don za a kula da sha'anin makwaci yana daga cikin kula da sha'anin makwaci kiyaye hukuncin kiyaye hukuncin iyali kiyaye zama zuciyar kada ka yarda ka shiga haddin haddin ka na kanka a zuwa cin namun da kai ana ɓata shi da kai 还有那个我们那个其他话，新疆那个书记，他讲了，贵我这边现在的话叫什大男子，肯定嘛，你们在家中，他经常出来出去，他回家的话就比较难，不是讲回家了，就困了，我吧？你说的个，你爱人的。 ka kiyaye mutunci ka kiyaye ainihin dare da su kakka ke sa a hajji a gidan ba kamar da ya wuce da kwanta da kwanta hanyar maboci ake samun kudin maboci yana ba ta shi ana sukar ana ba ta yara da shawarar haka haka ba ma da haka mutunta ba ba haka yana da wani faru da ya faru da mutane تعرفه بالتنفيذ بعد جميع وحدي بتعرفه داعش وجبت مثل الفكرة التي يعني هذا هو أقوى حكي وأنه هو من كل مجاعة سيبتلي ذاته والشراب منه قال صلى الله عليه وسلم من كان بالله من الحاقل فليكره جاره وابن من هو ثلاثة يجري الموت ومن هذا أولا أقول الألوان والورق مدرك معنوي الفرش مدرك الفرش أمرنا الفرش شيء علاقة تجيش تقول الألوان والورق مدرك يعني طبعا تقول أيضا مثل هذه الأشياء الرجال وأقول الحيوان وبرضه والله دليل من مرض الكتاب شيء من الكتاب وبدنا هذا أضمان وأنا السلام عليكم زمن كله الجاهل كي يرتاحوا بالجنة يرتاحوا بالجنة لمقعد الجنة بالجنة الدنيا أولا إذا وقفت تتمنى بعد تأكيدها وعلى وما أحتاج أمورنا بالتالي نعم لما نتكلم لما نقر لما نحن عارفين وكل صاحب الجنة يشبه أدعى الأفعال السبب أكيد من الدنيا يكون قصة عن حميد الزعر وقصة سنة الأفعال فإذا جاء بن عبد الله ذلك بن عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم من الصراط الجيران ثلاثة مرتبة تجد جار الذي حق الله لم يشرك بحيث وهو فن ولا حق شيء بين قال لم يفعل وجار له حقان فلم يكن بحيث وجاءوا له ثلاثة قسم لقسم به الحصر والأرض هو قسم بلا الحصر شيء من قسم لا تحل فأما الذين تحاصر واحد وجد حد الله فجاء وجد يشرك كامل لا حول له ولا قوة إلا بالله فإن تسلم فعند الجو فهو فهي ضعف فيه صاحب لا يحصل القراءة بل حيث نبوه لا يبوه كل عبده حيث نبوه الثقة فأزول على ذلك وتكون البشارة على الله كما تجد على عبده فدعنا نسأل الله وأما الجارب منه فقال متى سبيت عنه وجار مكرمه متى سبيت منه ومن له حق الإسلام من الحج المسلمين وبعد أن الغرى حج المسلمين أعتقد المسلمين ومن لا يعلم حديثه غيره ولا يورد ولا يحصلهما ولا شيء حج المسلمين أعتقد لا يحصل شيء ما يتلاقى ما يتلاقى إنها ممكن مثلا فيها أو ينفع نفسها فيها بالسجن بعمل الوجود إلا يكون ذلك العادة أقول لكم لما تجد في الدعوة وأنت يقول على قبل يوم الدين هنا يتعرض على هكذا الحج المسلم وحق الجوار لا يتعرض على najiya da kuma wani takwa da kuma ta'awa ne ko an bayan yau da ya yi hoto wanda yake da hakuna guda uku a jawon limon makwacin kare musulmi zuwa cikin yana da ta'awa da kuma zumunta yana da alaƙa da kai ta zubi sannan kuma ba haƙƙin da musulmi ne ma'abokin zumunta kuma zumunta wani da hakokin guda uku هذا له حق الدعاء لا الذي يتبع دليل الاسلام كان وحق الاسلام يا العزيز المسلمين وحق الرحيم لا العزيز السالم للمسلمين يا الناس يا الشيخ المتمكن منذ اشتبه tafiya ta fara su da gudunar da kai ko da a yi kuma da shi wannan na da hanya ce ba ta wata da wasu su za ku za ku yi wa suna da da wurare ta yan ni biyu da suke shi ta bayyana su sai su ya ce ta a kan mun san su suna ba ko suna ne ko suna ainihin wani kasar da da su sai su yana taimaka musu saboda halin da suke suke ma ka kasa ya dama da abin da dama ku fara da kada kan zauna da kana da kowa kana wannan dama ku ba ya kai sama da ka haka yi ba ni saboda ba ya kai na nan kan su ko na nan ne ce ba ni ko ba ne ce da kan haka na wani ayyukan da ke da ba a kasar da ne kamar da suka a cikin لا ترى ولا فتقبل إلى الحكمين أحيث الله أحيث الله كيف أقالي دعوه فريد بالجيش وكيف على هذا الشيء فوضع الشيطة وجود الصورة عليك بوجود الدعوة وجود الشيطة الدعوة وحماية الغالة وإسماء الجنسة فإذا قالوا فبدأ من يقول bayan aiki suna nan ba da hakuri ba ba da wuce da kuma Allah ta da wata ya ta kafiri a karkashin ku ba wai wani kafiri su ba zala ta fada muku zama da wannan kuma ta ta yi sai ba su kuma ya ko kawai yana ya ta ta sai da Allah bai yi tsari matsayi ba ko ni لذلك أن موسى المسجد لا يريد نظرت موسى البعيد نظرت ما شاء نظرت القاسم ما شاء الله رواية المتكلم وموسى قال موسى بجلالك عليه موسى ويستعمل الوجه فالوجه بجماعة فالوجه سامع عن gbogbo wáyà àti ẹgbẹ́ ìrìnà tó sàrẹ́ náà wá tó ṣe láti fi wọn lọ wáyà lára ìpàpà òṣèlú ìṣẹ́lẹ̀ tó ṣe àdáńtì náà ti gbẹ́gbẹ́ àwọn ọdún bá ọdún láwọn ọdún olùkọ́lọ̀ nígbà tí ẹgbẹ́ ìrìnà tó ṣáàtì lókùtà ní gbẹ́gbẹ́ ìṣẹ́lẹ̀ta ní orí ṣùgbọ́n ní ìgbà àgbà tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà àgbà tó ṣe ìṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́lẹ̀ أما إذا لم يكن هنا إنسان كيما لا إنسان Yang lain berada di lembah yang kita buat. Kita buat. Asyik, dia nak buat apa-apa. Sampai ini, ada sesuatu Kita orang yang berada di lembah Allah. Jadi, jangan maaf saya. Kita maaf saya kepada Allah yang saya. Allah kecil Umar Abdullah bin Umar bin Sarafa, Umar Abdullah bin Umar bin Sarafa,

a wurin da zai sha a wurin da zai samu mafarki ba ya fi da kama idan da su yi wani da zai wani su ne tafi ko da ya ce yin jini da da zai rayu da rasu suna da wani da zai biya shi. za su samu da a yi wanda ya yi a kawo ko ba da kun ya kawo sai an wata biyar sai a kan wani wata biyar لا يوجد شروط إن يوجد لا يتبقى حسب القرآن وكل ذلك كثير من الدول وكثير من الشباب فإن تتجلى لها الصلاة فبيت النار وهو جميلة جميلة لا تقبل فقط بدون أول واحد ومؤسسات على الجميلات sai da ya ce ya nuna shi da ya nuna ba أن الكتاب دون تحوش فوق الحكومية درجة بالضبط أنا لم أشهد المدرسة أن تحاول المرء زيادة إلى ألف ميتين دوايا وقراءة إن كل كلام من الحكومة dari orang katakan di tempat mempersoalkan Allah. Berbeda ini, saya tidak ada jadi juga. Dalam kepada Allah Tuhan yang itu Nara Allah Allah Subhanahu Wa Taala Dia kami Habis itu mengetahui Kesemantar aku Hati Jadi Dari itu Mengayak Dan Seperti Islam Yang dikatakan Hakiknya Allah يزيد ذلك كله ويزيد بما يستجمع من الضرورات ولا تكلف الغاية في كل على أي ليس الذي هو تعبير قدر الله سبحانه وتعالى صار من الآيات وصار من كل الكتاب بيوم القيامة لا يؤمن إلا بعد الساعة الثالثة إن كان خيرا فقال لي في نهاية هذا الموعود آية لا تقول وأنتم من جيد من شمس آية من شمس في رواية وعلى أولها لم يقال أنها الصفوات ورسول معشي أنا ذلك العباد والصلاة إن الله يرضى بذلك قال من كان مختارا ادعو في مطرح فهو من أنواع الأسباب مختار إليه إلى إلى إذكاره إلى الإنسان وفي الخبر جيدة كذا لمصر وهيكون حميد لمصر اللي تجيه لمصر لمصر من الدنيا ولا ألا في لك بعد ما كان أتوقف قالوا أنا ومن الجنين قالوا أنا شاهدتك لما يجب أن أعلم كان أتوقف أنا من الساعة ما كان من الساعة فكما فرق جاء في كتاب العقبة فهو أن أحد كاتبنا قضايا كنا في الحسنين كنا كذا من دولة كذا تلك دولة تبيجي الوقت في أمر الجسم في أمر الجسم في كذا العقبة ومن وهو ظنه ألا إذا يوسف في يوسف سيطاته wanda da su او da abu لا بارك الله ولا تبارك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا من الكفار بهتانا فقيرا الذين يدخلون الروح ويأمرون الناس بالدخل في تكبيرات الركنة لله سورة أعطاء الله منحنى ويأمرون ما آتاهم الله من فضله إن رسول ألا يطاع هذه القرارات وأنا هو الذي أعطانا من تعدي عذابا مهينا عذابا قوية kekali dia sampai kerana wajah dan mati berjuni tinggalkan apa sih berjuni ayah rasa itu bahasa bahan diri yang ini berjuni Tuhan yang berjuni dari Allah berjaya kepada Allah yang berjuni apa semua kisah yang bahasa bahasa menggunakan dan dalam kesempatan dia itu berjuni tinggalkan كما هو يفعل به بوجود مرضى وما في شيء اليوم كما يقول ثلاثة ثالث وعشرة وعظيم يبنى لمال الوالد العشرة ولكن بوجود سياسة الأجنبة ينظر إليه نور الدين كتاب الكتاب ومن الله بركاته ainihin da ya tsaka da ni ana yana da ainihin na Allah da sauran karkawa a abin da ba su kuni a yi ba su inda ba su kuni a ba shi ne zarka da wasu damuwa wannan na bai samu ba a yi da zarka ya ta yada da zarka هو وكل يكون شغل ويدخل شغل تبقى كم كم سبعين وخمسة ألا بلاش يمشي كذا وليش من كذا وليش من كذا وتجد من كذا الشيء ونتمت المرة على المنشي فبالتالي الشيء على فكرة بأخذ الأولاد أمم، على مدى أمم، على الشيء أمم. وشيء يروح بسم الله ان الله تعالى عطى نعمة على عبد أحب أن يفرح عليه فيريد أن يفرح ألا إني وكان نعمة حين تلك العلامة والنعمة فكان فجر بطش في بطش أما كان لا يعلم أما كان لا يعلم cin kaya kada ina cin ruwan zuta da abin ma shi take shi ya ta kawo da suna da da suna gani amma ta da ta musu wannan a ga kuma da ba ta ya ta ci da ya ta yi da ya ta wannan ne ba ta ba ya yana ya ga alama ta شيء يتوقع مثلا مسارتك حد كذا تسلم الله فتعالى يعني هو آه، يقول ذلك الله يزدد بالعبادة يزدد ويزدد الدرجة تعشيني وطلوما تنهى من الله الشيء هذا كله ذلك الشيء ما هو من حالته جدا شام وتعاون التقوي كما تبين هذا إن الله إذا أمر على يريد أن يعرف من عليه ألا يمني ظالما أنا أستعناه بما كما يستعنون كما يستعنون كما يستعنون كما يستعنون كما يستعنون كما يستعنون كما يستعنون wannan ba shan kuwa shi kansa yake wa ruwa wanda mu zaga ta kiyama wa shan fa inna hu akhraj man kana kuki yayi kanku da ruwa domin ya haifar da wadanda suka gabace amma wannan ya kwamiya shan kuki ya ta kuma yake domin ko kuki ya yi da wani ne sai a yi da wani ya ya yi da wani ya yi da wani kaga ne ke su fa'a wa amara ne su zo yadda su da fadin su fa'a da suke fadin su domin sai kai haifin wasu ba su baya su da ne su ne goyi ne da suka aiki da rike shi da kai da wani wani da wani ba ta wa an yi da ta aiki ne wani da ya da ba ba da da ya da a nan yi wani yawa ga da ta da rike ne amma ma na الله أعوذ بالكتاب ولا يدعو هذا هذا كنا كذلك فهذا الله يسجدون ولا يسجد الله على ما فعلش فيكتمون ما أعطاهم الله من فضله إذا قيل أقول أن لا يتوسل الخرابات فيكتمون ما أعطاهم الله من فضله وقلنا لا يتوسل الله عليه وسلم a cikin alkawara da kwamfila duk sun zai sun yi bai da mutane amma sun yi magana ba a kan su ne a kan magana da wuri a yin su kaya ce wadan da an da yau ni'imar ne suke ruwa wasu kuma ba da da su nuna saboda kada ma da su sa'a ne su ba su ala alkawara da ni'imar na kaza sai suke ruwa ba a daina tare da su ba a daina cikin su ba a yi a wani don kada ba wani kumori irin wannan ribar da Allah ya wanda suna da shi to ba a yi a wani ya ce a tsari tsari ne a yawon kira mutane da yin yawa ko ya kanci da kafin ya kawo a kuɗinci da wadda wannan hali hali ne والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقل الشيطان له قليلا فساء قليلا الذين ينفقون أموالهم سنين فاكرون ينفقون أموالهم هنا شيئا دوكية رئاء عن ذلك يبقى ba za su jan amma idan muna lura da wanda za a ci ne kallon ya yi da za a rama da za to a nan ne za su yi nisa su fito su gara sai a ana don nuna wa mutane cewa wasu kaza da su da neman suna bayan yi nuna billah da su yi ba da Allah wani da ya yi a su yi ba da Allah su yi ba da Allah duka ya ce da ta farko an san da ya ce da لأن لا يعد أنه فلقى الإسلام وأن الشيطان له قليلا وأن الشيطان يرى عقوله يعيش فقال يا أين أظن في شيطان عليه وأنا عليه نار فلم يكون الإسلام فيكون هناك تراجع أخيرة فمن هنا نفسي بأسرة شيء فمن يقول ومن يسلم على عام رقم الذي كنا أعلم أن عام رقم فليجوز حق الله وهو أنهم إذا أصحاب القبور يوسف قال ربي على ثواب كذا كذا فأنا ولما كنا نتعاون ونقول كنا على عن الشتاء النور أنا ينبغي وعمر ويريد أن خلق الله يريد أن يتجنن من التعب إذا كان يوم الخطأ عنه والشتاء يمشي من الجو إذا كان يوم الخطأ وقال أقول بإذن الله والشتاء من المراعي الإنسان هو الإنسان هو هو أنت تماما وقوع إعلام عقاك بينهم كذل وعقيم الدرجات في المدينة يعني من يقول الإجوار لأنه يقول الحقيقة شيء هذا الإنسان الذي يتمارى في آخر لا يريد لا أما أيضا الله وغيره فلذلك ما أعطاه الله ومن يقول أن يفعل هذا saboda ya zo da imani da Allah cewa sun bayan Allah ne da ta hukuncin da mutum da ya zo da suna fara ya ce biyu da ta kai haka amma su saba da nan su da ke da la yuzinu billahi illa Allah ta wala yuzinu billahi illa Allah wa fi ta'ati Allah shi ne da ke yi لكن تكون هذا الدنيا وعرض suna cikin rayuwar duniya kuma wajen zama sun kawo lokaci amma yana shi ya da wata lada ne sun sa da yawa wa mutum wanda zai kama kama wa bayar da biya a jiya rashin wannan da ke suka kasa shi ta zai ke yiwuwa a kan da ba da an amfani da wani gari yanzu wani ya zai shi alaƙi wani yau da shi da wani yau da wani da sa'a na da alai كذا ان شاء الله نظام باشا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين